Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد اللهم صلِّ Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su waɗanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Bismillahirrahmanirrahim. Labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. majalisar wakilai ta ƙasa a najeriya za ta miƙa wa buhari sabuwar jajen da suka cimma da ƙungiyar asu shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya gana takwaransa na ƙasar faransa macron a gefen taron masar ɗinkin duniya karo na 77 sakatare janar ɗin masar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa duniya na cikin mummunan hatsari da ta ku cewa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ci ribar kuɗi har fan miliyan 86 yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar wakilai ta ƙasa a najeriya za ta miƙa wa buhari sabuwar yarjejeniyar da suka kulla da ƙungiyar asu ana sa ran jagorar musar wakilai ta ƙasa a najeriya za su gana da shugaban najeriya muhammadu buhari don gabatar masa da sabuwar jirgin da suka kulla tsakaninsu da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato asu kakakin majalisar wakilan femi mila shine ya fitar da wannan sanarwa a jiya talata bayan kammala ganawar tsakaninsu da wakilan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu da na gwamnatin tarayya domin gano bakin zaren kikaka da ake ci gaba da yi tsakaninsu su wanda zai kai ga kawo ƙarshen yajin aikin da malaman makarantar ke yi sama da watanni shida bayan ganawar ta keke da keke da shugaban majalisar yayi da bangorin biyu kungiyar asu ta gabatar da wasu bukatu guda bakwai da take da damuwa a kansu kuma an kai ga cimma matsaya a kai duk da ba a bayyana abubuwan da suka kunsa ba amma dai kakakin ya sanar cewa zai mika batun ga shugaban ƙasa su ma kungiyar ta asu su koma ga uwar kungiyar domin yin shawarwari a nasu a bangaren shugaban kungiyar asu ya bayyana zaman a matsayin kyakkyawan ci gaba kuma ana fatan nan ga nan ba da jimawa ba za a rawaye sabani inda malaman za su koma makarantu domin ci gaba da aiki shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya gana takwaransa na faransa macron a gefen taron masar ɗinkin duniya karo na bakwai. shugaba ibrahim ra'isi na iran ya gaya takwaransa na faransa emmanuel macron a gefen taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana a birnin new york na amurka a yayin ganawa bangoren biyu sun tattauna kan batutuwa da dama da sun shafi alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu da ma inda aka kwana game da tattaunawar neman farfaɗo da na nukiliyar iran da aka cima matsaya a kai a game da batun shugaba da EC ya bayyana cewa kamata ya yi hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ba hanyar warware batutuwa ta hanyar fasaha ta kuma nisanci matsin lamba da kuma shawarwari daga wasu a ɗaya bangaren kuma shugaba da EC ya ce ba zai yiwu a cin yarjejeniya a dai lokacin da hukumar ta yake binciken iran ba ya jaddada cewa iran a shirye take ta cin yarjejeniya mai karko wacce ta yi daidai da muradin al'ummar iran sakatare janar ɗin masar ɗinkin duniya ya gargaɗin cewa duniya na cikin mummunan hatsari da yake bayani a yan buɗe taron babban zuwa masar ɗinkin duniya kawai na saba'in da bakwai sakatar janar ɗin majalisar antonio guterres ya gargaɗi mahalarta taron cewa lallai duniya tana cikin babban hatsari a karan farko a cikin shekaru uku da shugabannin kasashen duniya suka taru a birnin new york na amurka domin tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da ake fuskanta da suka hada da canjin yanayi karancin abinci da kuma yakin kasar ukraine takin babban taron na bana shine lokaci mai mahimmanci da kuma samar da mafita kan babban kalubalen da ake fuskanta bayan da cutar covid-19 ta hana mutane taruwa a wuri daya na tsawon shekaru biyu ana sa ran sama da shugabannin kasashe da gwamnatoci 150 ne za su halarci taron na ɗinkin duniya karo na 77 shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi da shugaban amurka joe biden a karan farko za su yi bayani a gaban maharta babban taron nusa ɗinkin duniya a safiyar yau laraba to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Hukumar INEC ta Najeriya ta fitar da sunayen 'yan takara na zaɓukan da za a yi a shekara ta 2023. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takara na shugaban ƙasa da majalisar dattawa da kuma na tarayya na dukkan jami'in ƙasar da za su wafata a zaɓukan da za a yi a shekara mai zuwa ta 2023. A jiya talata 20 ga watan Satumba na shekara 2022 ne hukumar INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan ta ce Tunda ta ce jiyar na dauke da sunayen 'yan takara daga jam'iyyu takwas kuma an wallafa jerin sunayen ne daga dukkan mazaɓin ƙasar a shafin yanar gizo na INEC. Za a gwada da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da na tarayya ranar 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. sai na gwamnoni da na majalisun dokokin jihohi a ranar 11 ga watan maris din shekara ta 2023 a jerin sunayen akwai 'yan takarar shugaban kasa don taimakon su guda goma sha takwas daga jam'iyyu daban-daban sai kuma an takarar majalisun tarayya daga jihohi 36 da babban birnin tarayya abuja ƙarshen jam'iyyu daban-daban na kasar. to da ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ci ribar kuɗi har fan miliyan 86 barcelona ta sanar da cin ribar kasuwanci na kuɗi fan miliyan 86 a shekarar da ta gabata tana sa ran samun ribar da ta kai fan miliyan 240 a wannan shekara mai zuwa a shirya ta wuce kungiyar ta kasa daukar sabbin yan kwallo saboda kiyaye dokar kashe kuɗi daidai samu ta hukumar laliga. liga bana ta shiga matsin tattalin arziki inda ta yi hasarar kuɗi har fan miliyan 422 da ta kai ga Lionel Messi ya bar Camp Nou zuwa Farsan German. Duk da haka dai kungiyar ta kare a mataki na biyu a La Liga amma bata kara rawar taka rawar gani ba da amma bata taka rawar gani ba a sauran wasanni da ta buga a kakar da ta wuce amma ta ɗauki matakin da suka dace don mayar da ƙungiyar cikin jerin fitattu a fannin tamola a duniya ƙungiyar ta ci da tsaiko kafin ta yi wa sabbin 'yan ƙwallonta da ta ɗauka a banin rajista da ya da robert lewandowski da rafina biyu bayan bincike da la liga ta yi don tabbatar da ko barcelona ɗin na bin ka'idoji da aka gindaya a hukumance. tuma ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan.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 Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malin Shagar Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya dangane da zanga-zangar da ta gudana a kasar jamhuriyar Nijar takin goyon takin jinin Faransa. Ai wannan abu ya daɗe da faruwa a zahiri kawai dai aiwatar da shi ne ba a yi ba sannan kuma su kansu mahukuntan jamhuriyar Nijar sun dade da sanin cewa talakawan Nijar yan ko kuma yanci yan kasar Nijar ba su tare da kasar Faransa mahukunta ne kawai da gwamnati ce kawai take tare da kasar Faransa kuma lokacin lokaci yayi da gwamnati za ta saurari ra'ayin 'yan kasa ta daina yin abin ta gaba gadi ma'ana tunda tana yi ne don 'yan kasa ya kamata ta ji kokin 'yan kasa da fata gwamnati za ta amsa kiran 'yan ƙasar ta mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagalar gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lauli ando daga niyami a jamhuriyar niger eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da zanga-zangan da aka gudanar a wannan mako wanda abu ne wanda an ɗau lokaci ba a gudanar da ire-iren wannan zanga-zangar ba. So kira na ga mahukunta na farko dai ya kamata duk lokacin da 'yan ƙasa suka fito su suka so su fito su nuna bacin su ta hanyar zanga-zanga ko kuma tattaki to ya kamata gwamnati ta ba su dama. Bai kamata irin wannan gwamnatin ba wadda a baya mun san ta yi zanga-zanga iri-iri ta zo ta ce za ta hana mutane fitowa su yi zanga-zanga ko kuma su yi marshi. Sabida yin wannan take haƙƙi. hakkin faɗa albarkacin baki ne ko kuma abin da ya kama da haka kira ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata duk lokacin da irin wannan aka fito to ba idan suka fito ba su rika taɓa kayan gwamnati ko kuma abin da ya kama da haka wannan mai da ƙasa baya ne kaya na 'yan ƙasa ne ba na gwamnati ba ne don haka kenan idan aka fito a zo a yi abin da ya kamata kowa ya watse ya koma gidan shi lafiya kuma ai fatan Allah ya sa sako ya kai ga inda ake bukatan ya tashi lafiya sashi hau assalamu alaikum BOH Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da zanga-zangar da kungiyoyin farar Fula suke yi na nuna kinjinin jinin sojojin kasar Faransa. Hakan yayi daidai muna koyon bayan waɗannan kungiyoyi da ke nuna kinjinin sojojin kasar Faransa ɗari bisa ɗari muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar ya kamata ta gaggauta korar waɗannan sojoji na ƙasar faransa da ke jibge a wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar mun gode rediyo voh mai magana kwamar su yakuba dukawa daga jihar bauchi a tarihin najeriya ku tashi lafiya voh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci suna na Muhammadu Ɗanbare Bale shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Taron da aka yi cikin jihar talibiri na kwanciya hankali kullum addu'ar da muke Allah ka bamu samu kwanciyar hankali cikin mu da duk ƙasar musulmai to a je a gani a ɗauka ba taron ba duk wanda suka zo wajen taro Abunda aka yi aka tattauna kowa an yi koma cikin jiha shi musamman jiha ko wanda suka halar suka ta yi kowa ya faɗi ya waye ma mutanen ƙasa ko in ce mutanen jihohin shi kai ta abin kuka gani ba ne kuka abin yana motsa ku sauri ku gaya ma hukumomi ku ku hukumomi daga an gaya muku kakku jiran ko cewa a a a kuna da kayan aiki an babu kayan aiki ko hade shugaban kasa ya ce akwai kayan aiki kenan ku yi sauri ku gaya ma mahukunta ga abin da ke faruwa cikin garinmu ko cikin Suna sunana muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu har daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya muna muku dubin godiya gidan radio tehran eh, tsokaci na yau akan zanga-zanga da yan siyasa suka yi ba yan hura hula ba saboda wannan abubuwa wanda ake ba magana yan hura hula ba ne ni yan hura hula abin da nake so su yi ba zanga-zanga ba saboda da kyakkyawan aikinka ake gane ka ko da mummunan aikinka ake gane ka da dai sun samu wata eka kamar guda dubu suka sai shimka itatuwa da hannu da ɓaure da jiga da dirga suka shimka suka ce wannan aikin su ne na yan warahulla da sai mai yarda da abin da duk suka faɗi amma ha abada dan warahullan hullan Nijar da wuya kaji abin alheri ya hito daga bakin shi daga zanga-zanga sai gwamnati ya yi sata sai an yi handama mu kuma mun gani wa'anda aka yi noma musu ma an ma yi musu shugabanci an ba su shugabanci abin ya lalace musu kuma da aka ba su shugabanci kuma su shiru ba su ƙarshe ba an yi sata nan ko an yi maita tanan wurin don haka na yan wara hula ku ɗauki niyyar ku yi shibke-shibke itatuwa ya zame muku alheri da cewa ku hito na hito da wanda Allah ya naɗa ni ne na kasa salamu alaikum. Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran mai magana shi ta tayar da gana a gadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da damar da kuke ba muna tofa albarkacin bakin mu dangane da abin da yake ci mu tuwa a kwarya. To muna eh, jinjina ma wannan kungiyoyi na farafulla wanda suka yi jagorancin gudanar da eh, zanga-zanga wannan ta nuna bacin rai eh, dangance da wanga sojoji na kasashen tura ko na kasar Faransa da suke nan cikin kasashen mu na Afirka musamman nan jamhuriyar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 mu a yau. Masu saurare Barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyarmu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun cikan shekaru biyu curni da kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila amma babu wata gagarumar ribar da haɗaɗɗiyar da larabawa ta cimma kamar yadda ake zato da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsawon shekaru biyu cur da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila amma babu wata riba na a zo a da haɗaɗɗe daular larabawa ta samu kamar yadda take riyawa ko ake sa mata rai banda ƙarin nuna rashin amincewar al'umma kan matakin da ta ɗauka a ciki da wajen ƙasar a cewar kafar watsa labaran emirate lex masu fashin bakin siyasa sun yi tarayya kan cewa dalilai da kwaɗayin da suka zaburar da mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kan ɗaukar matakin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babu abin da suka tabbata sai wasu 'yan kaɗan kaɗan kuma babban abin takaici babu wani gagarumin canji da aka samu a tsakanin su a harkar kasuwanci da tattalin arziki da kuma a fagen siyasa a fagen harkar tsaro da na soji kuwa babu wani amfani da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta samu banda fuskantar makirci da kutun gwila daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jaridar haramtacciyar kasar ta isra'ila a watan janairun wannan shekara ta watsa rahoton cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun ki amincewa da buƙatar sai da na'urorin tsaron sararin samaniya musamman iron dome da na'urar majajjawar dauda wato david slin dukkaninsu su shimfiɗar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa kuma abu mafi muni bayan kin sayar da nata makaman da ta kera ga gwamnatin haɗaɗɗe daular larabawa mahukuntan yahudawan sahayuniya sun ɗauki matakin hana ƙasar amurka sai da jiragen saman yaƙi kirar f-35 ga gwamnatin haɗaɗɗe daular larabawa a watan nuwamban shekarar da ta gabata ta 2021 ma'aikatar kare muhalli ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki amincewa da buƙatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da na haɗaɗɗiyar daular larabawa kan buƙatar shimfiɗa bututun man fetur mallakin ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa daga tekun fasha zuwa Tura. yake tsaye ta hanyar tashar jiragen ruwa na elet da ke Falasinu ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da zai ratsa ta tekun bahar maliya hakanan tun bayan kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila ɓangarorin biyu sun ɗauki matakan kama kaman 'yan ƙasashen junansu kan zarge-zarge da suka shafi sace-sace da matsalar tsaro da sauransu kamar yadda a sanarwar baya-bayan nan mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka sanar da kama wasu yahudawan sahiyoniya kan zargin safarar muggan ƙwayoyi da waɗanda ake zargi da muzanta alkur'ani mai tsarki da wasu laifuka da suka shafi damfara da sata ana ta bangaren jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta a haronot a watan agustan da ya gabata ta wallafa labarin cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama wasu 'yan kasar haɗaɗɗe daular larabawa biyu masu yawon buɗe ido kan zargin hannu a buɗe wutan bindiga a birnin tal aviv fadar mulkin haramtacciyar kasar isra'ila sannan bayan gudanar da bincike aka sake su saboda rashin hannunsu a zargin buɗe wutar lamarin bai tsaya a nan ba saboda akwai gibi da tarnaki masu yawa a kyautatuwar alaka tsakanin bangarorin biyu waɗanda za su iya janyo cikas ga fagen siyasar bangarorin biyu har zuwa wannan lokaci da aka shafi tsawon shekaru biyu da kulla alakar jakadanci a tsakanin su musamman batu rashin zaman lafiya a fagen siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ke da gagarumin tasiri wajen ƙarfafa alaka a tsakanin su sannan gwamnatin amurka ƙarƙashin jagorancin joe biden har zuwa yanzu babu wani takamaiman mataki da ta ɗauka wajen ganin ta karfafa yarjejeniyar abraham tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila banda maganar fatar baki kawai wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar yin nazarin siyasar manufofin amurka a yankin gabas ta kusa ta niya east ta gudanar a watanni biyu da su gabata tana nuni da cewa an samu mummunan. koma baya a tsakanin masu goyon bayan kulla alaka tsakanin kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila a kasashen saudiya bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a shekarar da ta gabata ta 2021 inda masu goyon bayan kulla alakar jakadancin suka zame 'yan tsiraru wani babban abin jan hankali a sakamakon jin ra'ayin jama'ar shine yadda aka samu tururuwan jama'a masu bayyana ra'ayinsu a shafukan sada zumunta kuma masu kafafen sada zumunta suka yi furuci da cewa wannan sakamako yana fayyace hakikanin matsayin rashin amincewar al'umman larabawa ne kan matakin da gwamnatocin kasashensu suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau a cewar wani bincike da cibiyar ƙasar amurka da kwamitin hulɗa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka fi sani da ifac ya kafa tun a shekara ta dubu ɗaya da da ɗari tara tamanin 1985 cibiyar ta bayyana a bincikenta a watan maris na wannan shekara ta 2022 cewa ta samu tabbacin cewa fiye da kashi biyu cikin uku na al'umman kasashen bahrain da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ganin yarjejeniyar alakar jakadanci ta abraham bata dace ba kuma wannan ra'ayi na al'umman kasashen yana zuwa ne a ƙasa da shekaru biyu da cimma yarjejeniyar hakika matakin kulla alaka tsakanin kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya haifar da cece kuce mai tsanani a cikin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma tsakanin al'umman kasashen larabawa kan yanayin yadda al'umma za ta karɓi lamarin musamman ganin kulla alakar yana matsayin yin watsi ne da manufofi da kishin al'umman larabawa musamman ganin yadda mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi ruwa suka yi tsaki wajen zaburar da kasar bahrain da sudan gami da maroko kan ɗaukan matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wani abin jan hankali shine a tsakanin shekaru biyu kacal da aka kwashe da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila an samu bullar rashin fahimtar juna da rikice-rikice a tsakaninsu sannan kuma ba bayan kulla alakar jakadanci a tsakanin bangarorin biyu babban sabanin da ya fara kunno kai shine watan maris na shekara ta 2021 yayin da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suka ɗauki matakin dakatar da shirin gudanar da wani zaman taro a birnin abu zabi fadar mulkin haɗaɗɗiyar daular larabawa da ya haɗa da ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu ƙasashen larabawa bayan da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suka fahimci ƙoƙarin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na wancan lokacin benjamin netanyahu na yin amfani da zaman taron wajen tallafa masa a yakin neman zaɓe domin lashe zaben da aka shirya a haramtacciyar kasar isra'ila a wancan lokaci sannan wata dambaruwar siyasar ta sake kunno kai a watan yulin shekara ta 2021 a lokacin da kafafen watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka watsa rahoton cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta janye daga kan yarjejeniyar da ta cimma da bangaren mahukuntan kasar haɗaɗɗe daular larabawa ta buƙatar shimfiɗa bututun man fetur mallakin ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa daga tekun fasha zuwa turai kai tsaye ta hanyar tashan jiragen ruwan elite da ke falasɗinu ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da zai ratsa ta tekun bahar maliya lamarin da ya zaburar da mahukuntan ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa kan ɗaukar matakan aikewa da zafafan saƙonni masu kakausar murya zuwa ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan a watan nuwamban wannan shekarar ma'aikatar kare kare muhalli ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake jaddada rashin amincewa da shirin duk da cewa wannan yarjejeniyar ita ce mafi girma da akan tubalinta ce aka cimma kulla alakar jakadanci tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila tuni da kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda ɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 game da warware matsalar 'yan gudun hijirar falasɗina Falasɗinawa domin ba su damar komawa ƙasarsu ta gado. Amma duk da matakin da ƙasashen Larabawa musamman haɗaɗɗe daular Larabawa Bahrain gami da Sudan suka ɗauka na ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila babu wani mayar da martani da ya fito daga ƙungiyar ta Larabawa lamarin da ya zaburar da ƙasar Morocco uku ɗaukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙasashen larabawa wanda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan a shekara ta biyu a ƙarƙashin tsarin zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma dukkanin ƙasashen na larabawa suka amince da hakan a halin yanzu dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tun a shekara ta 1979 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alaka da haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar maroko ta rufa musu baya a gefe guda kuma jaridan j post ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da labarin cewa akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda za su kai ga kulla alakar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da daular larabawa larabawa da kuma bahrain masu saurari ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak rayuwar zamantakewa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana abil qasim al mustafa muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa idan masu waro na bibiye da mu a cikin wannan shiri mun riga mun yi wani bayani mai tsaho dangane da hakikatan wani abu na rayuwar zamantakewa a cikin addininmu na musulunci da kuma waɗansu dalilai waɗanda suka sa ga yadda musulunci yake son a rayu da juna rayuwa ta ni cuɗe ka to amma kuma sai mu samu da yawa daga cikin mu ba haka ake rayuwar ba to mun kawo dalilai daban-daban waɗanda duk muka lura da cewa dalilai ne na cututtuka na zuci da suke damun mutane to kuma mun bujo da hanyoyin da za a iya warware da kuma kawo maganin waɗannan cututtuka ta yadda za a ci gaba da rayuwa mai kyau idan kuma muka lura tun da dai mafi girman bayanan da muka yi rayuwar zamantakewa mun gina ta ne akan wasu koyarwa na addinin musulunci to hatta ma in ka cire ma wani abu wanda zaka ce lallai addini ya dora mutane a kai amma ko da yake wannan din ma zaka iya cewa addinin shi ma yana son a yi haka din to amma muka duba ma a sauran al'amura da ya shafi zamantakewa ta yau da gobe su masana ta wannan bangaren masana halayyar dan adam sun kawo waɗansu abubuwa masu muhimmanci dangane da abubuwan da ma an ce zamantakewa rayuwar zamantakewa menene ta ƙunsa a ciki daga cikin abubuwan da ɗan adam za ka iya yin magana a kansa cewa rayuwar ɗan adam ta zamantakewa mai ta ƙunsa to ta ɗauki wasu ɓangarori daban-daban waɗanda cakuɗuwarsa da sauran al'umma zai kasance ya kawo masa irin waɗannan abubuwa ɗin misali wani abu wanda za ka ce cakuɗuwarsa ta hanyar iyali in an ce iyali miji mata 'ya'ya duk gaba ɗaya su suka tattaru suka yi family ko kuma suka yi iyali wani abu za ka iya cewa irin rayuwa ta zamantakewa ta kuma hada da abokai wani abu in ka ɗauka wani ɓangare zaka cewa ta haɗa da rayuwa da ainihin al'umma ɗaiɗaikun mutane da suke rayuwa a cikin al'umma gaba ɗayanta jama'a jama'a hatta kuma da baƙi ma waɗanda za a iya cewa ba ma tare da kai suke ba suna zuwa ne daga wani guri ko suna shigowa su fita daga gurin da kake rayuwa a ciki so duk waɗannan wasu abubuwa ne da suka zama har haɗuwa da cakwaɗuwa ta rayuwa ta zamantakewa kuma ya kamata a ce kowanne daga cikin waɗannan an ɗora su akan wani gwadabe wanda wannan gwadaben da aka ɗora a kai idan mutum ya bi shi to shine zai samu managarciyar rayuwa domin kaga zamantakewa ta bangaren iyali kamar yadda muka ce musulunci shi ma ya magana a kai abokai allah subhanahu ta'ala a cikin suratul zukhruf hatta abokai waɗanda suke ba za su amfanar da kai ba kai ma baka amfana da su ba wato an rayu ne akan wani abu na sharholiya ko kuma wani abu wanda babu zancen tuna Allah ma a ciki babu yi wa juna wani abu na nasiha da kuma nusarwa zuwa ga aikata abubuwa managarta to Allah ta'ala ya ishara a wannan sura cewa irin wannan rayuwar takan zama hasara ga waɗanda suke irin wannan abota ɗin irin wannan abotaka ba abotaka ce mai kyau ba to kenan ashe in za a yi abota abota ta zama mai kyau managarciya kusan nan al'umman da kake rayuwa da su da kuma duk waɗanda suke shigowa su fita to kaga duk waɗannan ya haɗa da wasu ɓangarori da za ka iya cewa su kansu malamai masana halayya ɗan adam sun taɓo duk waɗannan ɓangarorin da muka ambata a matsayin sun haɗu sun su suka tattaru suka yi abinda da za ka iya kiransa da cewa rayuwar zamantakewa tabu a kan wannan ne kenan za mu ga idan muka bibiyi yanayi ko kuma nau'o'i na rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma to ashe kenan za mu ga irin wannan rayuwa ta zamantakewa ta ɗauki wani nau'o'i daban akwai wanda malamai suka fi magana a kai wanda wannan ɓangarori sun fi ɗaukansa akan ɓangarori guda biyar wato nau'i-nau'i kenan na irin cakuduwan al'umma haduwan al'umma zamantakewan mutane rayuwan zamantakewa tsakanin al'umma sai suka dora su akan abubuwa guda biyar na farko akwai abin da za ka iya ce da shi ba ni in baka ko kuma musayan wani abu wannan musayan zai iya zama musayan al'amura na ilimi ne ko kuma musayan wasu abubuwa ne na material life wato rayuwa da ake tafiya a cikin yau da gobe cuɗe ni in cuɗe ka ba ni in baka sannan akwai competition wani abu wanda za ka iya ɗauka kamar na rigegeniya da fito na fito da juna amma fito na fito ɗin ta wani ɓangare wancan ya yi abu to ni ma sai na yi kwatankwacinsa wancan ko kuma misali ma ta abu abin ya fi yawa wancan ta yi kaza to ni ma sai na yi kwatankwacin wancan ɗin irin wani abu ne na rigegeniya kowa yana so ya ce ya yi wani abu to shi ma sai ya yi shigen wannan abin da wannan ya yi to ita ma wani nau'i ne na rayuwa ta zamantakewa sai malamai suka masana ta wannan bangaren suka ce kuma akwai abin da ya kawo saɓani kai ka ɗauka saɓani shi ma baya cikin al'amura na zamantakewa a'a yana ciki domin ɗan adam tun farko ma an murga an san cewa misali aka ɗauki al'amura na yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙe da shi aka san ɗan adam ma tun farko za a samu saɓani kamar inda za a zo a zauna lafiya to haka kuma akan samu saɓani shi kansa wannan yanayi na saɓanin shi ma wani nau'i ne na rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma sannan akwai wani abu na haɗin kai da gamayya da zama tare da juna to kaga shi ma wannan al'amari ne na zamantakewa sai kuma wani abu da za ka iya ɗauka a matsayin cewa ka yarda da wani abu ka karɓi wani abu in an yi maka wani abu ka amintu da shi wancan ma ya amintu da kaza wannan ma ya amintu da abubuwa to kaga wannan zamantakewa takan kawo in ta yi daɗi duk abin da ka bujiro da shi sai wannan bangaren su karba kai su ma sun bujiro da wani abu wannan bangaren kai ma sai ka ku karba sai zama na wannan ya kawo tushe na zamantakewa managarciya to ashe kenan idan muka dora nau'o'in rayuwar zamantakewa akan irin wannan da kuma yadda cakuduwanmu da juna ta kasance to za mu ga lalle ba za ta fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ba kenan to waɗannan abubuwa guda biyar kamar yadda malaman masana halayya ɗan adam suka bayyana addini shi ma kansa namu na musulunci shi ma bai bar waɗannan abubuwan ya ce ba ruwansa da su ba to a kenan idan ana so a samu cewa al'umma suna rayuwa ta zamantakewa a tsakaninsu wannan zamantakewan wannan haɗakar wannan haɗuwar to abu ne kenan mai muhimmanci ga ɗan adam domin kana magana akan menene to muhimmancin haɗuwa ɗin ko kuma rayuwa ta zamantakewa to ɗaya daga cikin mafi girman muhimmancin irin wannan haɗakar da irin wannan haɗuwar kamar yadda su kansu malamai masana halayya ɗan adam suke sawa wato kenan za ka ga cewa wato suna ake ci masa da turanci psychologist kenan su a wanda suke nunawa lallai muhimmancin irin wannan rayuwa ta zamantakewa shine tana sanya shi wanda yake irin wannan rayuwar ya zama cikin ƙoshin lafiya sannan a kowane lokaci zai kasance cikin farin ciki da annashuwa to kenan idan a daidai inda kake rayuwa kana tattare da 'yan uwa misali ko kuma abokai to wannan abokan ai dole ne za ga kai kana wani abu na fa'idantuwa da su su kansu suna fa'idantuwa da kai wasu lokutan kaga ana musayan sani na abubuwa za su bayyana wasu abubuwa da suka sani wanda kai da baka sani ba suka ka amfana kai ma za ka bayyana wasu abubuwa ta bangaren sanin abubuwa da wanda kai ka sani su kuma ba su sani ba to kaga a nan ya zama kenan ana taimakekeniya wa juna wajen samun wani abu wanda zai taimaka wa mutum ya san abin da da bai san shi ba amma ya zo na shi kaɗaya ba zai iya sani ba haka tana gina wasu al'amura na kwarewa da ɗan adam zai samu wajen zamantakewarsa da jama'a domin wannan abu ne na yau da gobe sannan zai rage maka dukkan wasu abubuwa na damuwa zama na zamantakewa yana rage wa mutum damuwa za ga wani duk wanda ya lazumci kansa shi kadai yana rayuwa shi kadai fi ma labuda za ka shi cikin wani hali na damuwa to amma an kala zumci abokai ana hira ana tattunawa ba a ce ka je gurin da ake hiran sabo ana maganganu na batsa ana yin wasu abubuwa wanda suke na badala na sabon Allah ba a'a akwai abokan da za ku zauna da tare da su za ku tattuna al'amuran ku na yau da gobe za ku ɗan yi bahasi akan abubuwan da ke gudana wanda kuma wannan abu ne mai muhimmanci wajen kai kanka samun lafiyan jikinka da kuma zaka ji kana jin cikin farin ciki to alayi hal duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke in ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya shi kansa za ka iya dogon bayani a kai wanda in ma muka dawo ta ɓangaren addini za mu ga cewa duk waɗannan abubuwan da na yi bayani a kai babu wani addini da ya ce kar a yi su ba wani addini musamman addininmu na musulunci ba wani addini namu na musulunci da ya ce ka je ka takura a guri guda ba ruwanka da jama'a babu wannan magana samun farin cikinka samun al'amuran da zai kara maka lafiya shine kasantuwanka da jama'a da kuma taimakekin da za ku yi wa juna kai kanka ka duba an ka taimaka wani zaka kana jin daɗi a cikin zuciyanka to irin waɗannan a dunkule suna daga cikin wasu muhimman abubuwa da zayuwar da zamantakewa take kawo ɗan adam wanda kuma a kowane lokaci abu ne mai kyau dan adam ya zama yana rayuwa tare da wasunsa to saboda lokaci za mu tsaya anan insha Allah sai a shirmu na gaba za mu ainihin bijiro da waɗannan abubuwa ɗin watakila ma mu bi su ɗaya bayan ɗaya kowanne mai masa dogon sharhi ta yadda za a tabbatar tare da kawo misalce-misalce cewa lallai abun nan da masana halayya ɗan adam suka faɗa abu ne wanda yake mana garci kuma akan hanya to amma saboda lokaci za mu tsaya nan wa ala muhammadin wa alihi yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwar da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu batutuwa da suke faruwa a nahiyar afirka ko kuma waɗanda suke alaƙa da nahiyar ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar a mataki na ƙasa da ƙasa shirin ne yau da allah zai dubi ne akan irin koma baya da ƙasar faransa take samu ta ɓangare daban-daban a ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka musamman ma a yammacin nahiyar afirka da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki na siyasa da ma tsaro da kuma tasirin hakan ga makomar alakarta da waɗannan ƙasashe wannan da shine abin da shirin na da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. a lokutan baya-bayan nan abubuwa da dama sun yi ta faruwa a kasashen yammacin nahiyar afirka waɗanda faransa ta yi wa mulkin mallaka wanda kuma take da babban tasiri a kansu ta fuskar siyasa tattalin arziki tsaro har ma da yin kutse a cikin batutuwa da suka shafi zamantakewar al'ummomin waɗannan ƙasashe duk da cewa dai an kwashe tsawon shekaru da samun yancin kai na waɗannan ƙasashe da faransa ta yawan mulkin mallaka da suke yammacin nahiyar afirka to amma kuma daga bisani ana ta samun matsaloli da suke tasowa nan da can wanda hakan kan yi tasiri ga makomar alakar faransa da waɗannan ƙasashe da kuma su. abin da ya faru a baya bayan nan a jamhuriyar niger yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali inda ɗaurin mutane a birnin ya mai sa gudanar da wata gagarumar zanga-zanga inda suka yi cincirin a gaban majalisar dokokin ƙasar ta jamhuriyar niger da ke birnin ya mai domin nuna adawa su da kasantuwar sojojin ƙasar faransa na barhan a cikin ƙasar su ko shaka babu wannan lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da faransa take fuskantar irin wannan koma baya a wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka da taiwa mulkin mallaka wannan sa gudanar da wannan zanga-zanga a birnin yamai dai sun yi tattaki zuwa gaban majalisar dokokin ne da ke birnin yamai suna rera taken bukatar ficewar sojojin barhan na faransa da suke cikin jamhuriyar nijar waɗanda aka jibke su da nufin gudanar da ayyuka na tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar bayan nan kuma sun yi tarera take na jinjina wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin sannan ma wasu daga cikin waɗanda suka gudanar da gangamin sun daga tutar ƙasar rasha a lokacin da suke nuna adawarsu da kasantuwar sojojin faransa a cikin ƙasarsu 'yan ƙungiyar farar hula ta m62 ne su ne dai saka shirin gudanar da wannan zanga-zanga wadda kuma ta samu karbuwa daga jama'a da dama musamman ma dai mambobi na kungiyoyin farar hula waɗanda suke adawa da salon siyasar ƙasar faransa a kan jamhuriyar nijar wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen da faransan ta yi wa mulkin mallaka kuma take da tasiri a kanta ta fuskokin siyasa da tattalin arziki da tsaro da sauran batutuwa da suke da alaƙa da ƙasar na tsawon shekaru baya ga hukuma wasu abubuwa da dama waɗanda aka yi la'akari da su dangane da wannan zanga-zanga shine irin kalaman da waɗanda suka shirya zanga-zangar suka rika furtawa a zanta wasu da manema labarai inda wasu daga cikinsu musamman ma jagoran zanga-zangar suke bayyana cewa ɗaya daga cikin manufar shine tabbatarwa duniya cewa babu abinda faransa ta tsina wa jamhuriyar nijar tsawon shekaru da ta yi tana mamaye da al'amura na kasar ta fuska siyasa da tattalin arziki da kuma tsaro duk ta jamhuriyar nijar din ta samu 'yancin kanta fiye da shekaru 60 da suka gabata daga mulkin mallaka na kasar faransa amma tun daga lokacin har zuwa yau din nan faransa bata gushe tana tsoma baki a cikin harkokin jamhuriyar nijar ba wadda ƙasa ce 'yantacciya kuma mai 'yancin siyasa kuma take da 'yancin samuwa baya ga kuma wasu daga cikinsu suna cewa duk da kasantuwar sojojin faransa a cikin jamhuriyar nijar amma har yanzu ayyukan ta'addanci ba su tsaya ba kuma ba iya shawo kansu ba domin kuwa 'yan ta'adda sukan kai hare-hare lokaci zuwa lokaci musamman ma yankuna da suke kan iyakoki da jamhuriyar nijar da kuma kasar mali da kuma sau da dama waɗannan hare-hare kan nufi jami'an tsaro na jamhuriyar nijar din a wasu lokutan ma suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren da 'yan ta'addan suke kaddamarwa a kansu ba tare da sojojin faransa sun iya aiwatar da wani abu na kare kasar daga irin waɗannan aika na ta'addanci ba duk kowa da kirarin da faransan take yi na yin amfani da kayayyakin aiki kama daga jirage marasa matuki da sauran na'urori waɗanda za su iya taimaka ma jamhuriyar nijar wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli. baya kuma wasu daga cikin jagorin wannan zanga-zanga sun zargi ma kasar faransa kai tsaye da cewa tana taimaka ma 'yan ta'adda a cikin kasar mali da kuma burkina faso wanda hakan yakan yi mummunan tasiri a kan jamhuriyar nijar wadda take makwabtaka da waɗannan ƙasashe inda suke bayyana cewa fishewar sojojin faransa daga yankin baki ɗaya ma shine maslaha domin al'ummar yankin sahel su samu su sarara sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun bayyana cewa sojin kasar faransa sun tafka manyan laifuka waɗanda sun cancanci a hukunta su a kotunan duniya da suke hukunta manyan laifuka na yaƙi a cikin watan afrilun da ya gabata ne dai majalisar dokokin jamhuriyar niger ta amince da girke sojojin kasar faransa a cikin jamhuriyar niger ɗin domin su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da dakarun jamhuriyar niger wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma murkushe 'yan ta'addan wannan kuduri da majalisar dokokin nijar ta amince da shi shine babban abin da ya bai wa faransa damar shigo da sojojinta daga kasar mali lokacin da ƙasar malin ta nuna rashin bukatar su a cikin ƙasarta sojin faransa dubu uku ne dai suke girke a cikin ƙasashen yankin sahel da sunan taimakawa ƙasashe na wannan yanki yaƙi da ayyukan ta'addanci kuma ƙungiyoyi masu da'awar jihadi to amma irin abubuwan da suke tasowa a baya-bayan nan na nuna ƙin jinin faransa da kuma ayyukan da take gudanarwa a cikin yankunan ƙasashen sahel ɗin wani abu ne wanda zai yi gagarumin tasiri ga ƙasar faransa da kuma makomarta a wannan yanki abin da ya faru da faransa a ƙasar mali babban misali ne domin kuwa tun banda sojoji suka kawar da gwamnatin marigayi bubakar keta ake ta kai ruwa rana a tsakanin su da gwamnatin faransa wanda hakan ma ya kai ga an raba gari ta fuskoki daban-daban musamman ma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin tsaro tsakanin faransa da kuma mali ba kuma sojojin da suke mulki a ƙasar ta mali sun ɗauki matakai na takawa faransa birki dangane da tsohon baki da take yi a cikin harkokin ƙasar ta mali tare da bayyana cewa kasar mali kasa ce mai cikakken yanci ba kasa ce wadda take karkashin mulkin mallaka na kasar faransa ba a halin yanzu baga kuma ko a kasar burkina faso akwai da dama daga cikin 'yan gwagwarmaya da masu rajin kare haƙƙin bel'adama waɗanda suke sukan lamirin kasar faransa da kuma irin rawar da take takawa a kasar da suke bayyana cewa mafi yawan abubuwan da faransa take yi a kasar burkina faso ba abubuwa ne waɗanda suke amfanar da al'ummar ƙasar ba bilhassali ma abubuwa da dama da take yi a cikin ƙasar burkina faso da ma wasu ƙasashen yankin tana yi ne domin amfanin kanta kuma tana amfani da waɗannan ƙasashe da kuma tatse arzikinsu da yin amfani da su domin gina kanta sai kuma abin da ya faru a baya-bayan nan a jamhuriyar nijar ɗin yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su dagulawa faransa lissafi matuƙa domin kowa jamhuriyar nijar tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke da muhimmanci matuƙa ga ƙasar faransa duk wani lamari wanda zai iya kawo tsaiko ko rashin fahimta ko kuma hana faransa gudanar da wasu ayyukanta ko tsare-tsarenta a cikin jamhuriyar nijar ba karamar illa zai yi ga manufofinta a ƙasashen yammacin nahiyar afirka da ta wa mulkin mallaka ba duk da cewa dai gwamnatin jamhuriyar nijar bata da wata matsala kai tsaye da ƙasar faransa to amma kuma ƙungiyoyin farar hula waɗanda suke da tasiri kuma suke da karɓuwa a cikin jamhuriyar nijar ɗin za su iya tasiri ga magoya bayan su wajen sanya alamar tambaya akan ayyukan ƙasar faransa wanda hakan kuma zai iya tasiri wanda hakan kuma zai iya tasiri ga makomar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wani abu wanda ko shakka babu ba zai yi wa faransa daɗi ba shine yadda al'amura suke wakana a bayan nan a yankin na sahel musamman ma dai a kasar mali da kuma abin da ya faru yanzu a jamhuriyar niger na mikewar su ƙungiyoyin farar hula da suke nuna su da kasancewar sojin faransa a cikin kasar su shine yadda irin waɗannan bangarori suke karkata ga kasar rasha da kuma nuna goyon bayan su ga irin matakan da kasar rashan take ɗauka wajen shigowa cikin nahiyar afirka da kuma gudanar da ayyuka na ci gaba da kuma taimaka ma al'ummomin ƙasashe daban-daban inda ƙasar faransa ta fara ganin irin wannan lamari kururu a ƙasar mali yanzu kuma abin da ya faru a jamhuriyar nijar din musamman ma da taken da aka rika yi na nuna goyon baya ga ƙasar rasha da kuma jinjinawa shugaba putin ba abu ne da zai daɗaɗa wa kasar ta faransa ba wanda kuma ko shakka babu a mahangar masana wannan zai kara jawo tankiya da zaman doya da manja da ake a halin yanzu a tsakanin gwamnatocin na rasha da faransa musamman kan yakin ukraine da kuma kasar faransa za ta yi amfani da wannan damar ta kawo wa rasha cikas ta kowace fuska domin hana ta samun wani babban tasiri a cikin kasashen nahiyar afirka musamman ma waɗanda ta yi wa mulkin mallaka. to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shi da suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh